Masu sauraro barkama da warhaka Musa Tijjani Ahmadu ne ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW. Bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da maka muku tanadi za ku ji cewa an kammala taron ministocin kasashen ECOWAS a Abuja a daidai lokacin da kungiyar ke fuskantar barazanar juyin mulki daga kasashe mambobinta. Koya masana ke kallon rawar da sojojin ke takawa? sojojin nan da suke juyin mulki suna yi ne don son kansu a dalilan da suke bayarwa duk na bogi ne abin da muka fahimta shine batun tsaro yana daɗa lalacewa ne tun da suka yi wannan juyin mulkin za a ji karin bayani shugaban mulkin soji na jamhuriyar nijar ya kai ziyarar aiki kasar togo ziyararsa ta farko kasar da ke karkashin ikon kungiyar ecowas baya ga ziyarar da ya kai mali da burkina faso da suka yi bara'a kazalika akwai madauke da rahoto kan halin da ake ciki kan yunkurin shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi na sake neman shugabancin kasar amma kafin nan ga latifa mustapha jafar dauke da labaran duniya DW labarun duniya. Ministocin kasashen ƙetare na ƙasashen Laraba sun buƙaci a gaggauta tsakaita wuta a yakin da ake da Isra'ila da Hamas. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa har-haren cin zarafi da ke da muni da Hamas ta kai Isra'ila ba su da alaƙa da ɗauki ɗaiɗai da ake yi wa fararen hula. Dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali sun fara ficewa daga ƙasar. Ministocin kasashen ƙetare na kasashen Larabawa da wasu kasashen Musulmi sun buƙaci a gaggauta kayan ƙarshen yakin da ake gwabzawa tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hamas da ke gwagwarmaya da makamai a yankin zirin Gaza. Yayin ziyarar da suka kai a birnin Washington na Amurka, ministocin sun bayyana cewa lallai yana da matukar muhimmanci a kawo ƙarshen wannan yakin nan take. Ministan harkokin ƙasashen ketare na Saudiya Yarima Faisal bin Farhan da ke cikin wannan tawaga ya bayyana cewa su shine ah, sun yi amannar kawo ƙarshen yakin nan take ina da matukar muhimmanci inda suka buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya duk mai yiwuwa domin tabbatar da ganin ya samar da ƙuduri da zai cimma tsagaita wuta a rikicin da ke ci gaba da laƙo takume rayuka da kuma jefa al'umma cikin halin tasku. A nan kuma Amurka ta shaidawa taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa tana adawa da matakin neman tsagaita wuta nan take a rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas na Falasɗinu a yankin zirin Gaza. ko da yake mataimakin jakadan kasar a majalisar robert wood ya ce washington tana goyon bayan tsagaita wuta mai dorewa sai da ya nuna da cewa ba sa goyon bayan ta afku cikin hanzari domin yin hakan a mahangarsu zai taimaki hamas ne kawai kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniyar da ya shirya taron ne domin kaɗa ƙuri'a a batun gaggauta tsagaita wuta a yakin isra'ila da hamas a zirin gaza da nufin samun damar da samun damar shigar da kayan agajin jinƙai sai dai taron ya fuskanci tsaiko na tsawon sa'o sa'o'i har sai bayan taron da aka shirya gudanarwa tsakanin ministocin kasashen waje na kasashen larabawa da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken Sakatare janar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya nunar da cewa rashin imanin da ƙungiyar Hamas mai gwagwarmaya da makamai a yankin zirin Gaza na Falasɗini ta nuna yayin kai harin bazata Isra'ila ba zai bayar da damar hukunta waɗanda ba su gani ba daga al'ummar Falasɗinawan. Guterres ya bayyana haka ne yayin da ya jagoranci taron gaggawa na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniyar bayan kwashe tsawon makonni ana gubza faɗa da ya halaka rayukan mutane da dama a yankin nazirin Gaza. ma'aikatar lafiya ta yankin gaza da hamas ke jagoranta dai ta bayyana cewa mafiya yawan mutanen da aka halaka da yawan su ya haura dubu goma sha bakwai da ɗari hudu da tamanin da bakwai mata ne da ƙananan yara gutares da wasu ƙasashen larabawa dai na son kaɗa ƙuri'a da za ta umarci a tsagaita wuta rikicin nan take sai dai kujerar naƙin da amurka take zaman da amurka da ke zaman guda cikin mambobin kwamitin masu faɗa a ji ta hau kai ta yi ɗerere na sanya shakkun za a iya cimma wannan matsaya a yayin kaɗa ƙuri'ar. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya sun miƙa sansanin mopti da ke zaman guda cikin sansanoninsu da suka rage a mali ga mahukuntan ƙasar ƙarƙashin sojojin da suka kifar da gwamnatin farar hula mai magana da yawon rundunar ta bayyana cewa matakin na zaman guda cikin shirinsu na ficewa daga ƙasar kamar yadda mahukuntan bamakon suka buƙata ficewar rundunar ta majalisar ɗinkin duniya a mali wato minisma ta fara sanya ƙaruwar fargaba na sake rantabewar rikici ta sake rantabewar rikici tsakanin so sojojin gwamnati da tsageru masu rike da makamai da ke rike da wasu sassa na kasar sansanin na mafti da yanzu ke dauke da dakarun rundunar Uh, rundunar mafi akasarinsu daga kasashen bangladesh da togo a baya dakarun rundunar daga kasashen masar da pakistan da kuma senegal ne suka zauna a cikinsa kawo yanzu dai rundunar ta minisma ba ta miƙa sansanoninta da ke bamako fadar gwamnatin kasar ta mali da kuma gawo da, da timbuktu da ke arewacin kasar ba. ana shirin gudanar da zaben cike gurbi a zimbabwe ba tare da ɗan takara ko da ɗaya daga bangaren adawa ba bayan da shugaban kasar emerson mnangagwa ya yi ya kankane komai a ƙasar da ke da arzikin albarkacin ƙasa. rikicin siyasa na ci gaba da yin kamari a zimbabwe bayan da aka ayyana kujerun majalisun dokokin ƙasar karkashin haɗakar jam'iyyun adawa na citizens coalition for change ccc a matsayin babu mai su kotun kolin ƙasar dai ta yanke hukuncin haramtawa baki ɗayan 'yan takarar ccc tsayawa takara a zabukan da ke tafe abin da ke nuni da cewa jam'iyya mai mulki ta zani pf za ta karbe duka kujerun cikin sauki a daidai lokacin da take kara kusantar matakin sauya kundin tsarin mulkin kasar. Kotun koli a Burundi kuma ta samu tsohon firaministan kasar alien Guillaume Bunyoni da laifin yunkurin kifar da gwamnati da kuma yin barazana ga rayuwar shugaban kasa abinda ya sa ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai. Majiyoyin shari'ar kasar dai sun tabbatar da wannan batu a watannin da suka gabata ne dai aka fara shari'ar ta Bunyoni wanda ya rike mukamin firaminista tsakanin shekara ta 2020 zuwa 2022. An sauke shi daga mukaminsa ne lokacin da shugaba Evarista da inda Yishime ya yi zargin an yi masa yunkurin juyin mulki ƙarshen labaran duniyar kenan. DW harkokin yau. To da Lagaida, Latifa uh, Mustapha Jafar da ta karanto mana labaran duniya kai tsaye. A rahotanninmu na yau za ku ji cewa al'umma da dama na cewa batun yaƙi da cin hanci da rashawa da hukumomi ke yi a ƙasashen Afirka ba da gaske suke ba musamman a ƙasashe irin su Najeriya da jamhuriyar Nijar. Akwai maɗauke da rahoto albarkacin ranar gangamin yaƙi da rashawa. Daga bisani muna tafa da shirin lafiya jari da darasin rayuwa har ma da rayoyin ku masu sauraro. amma kafin waɗannan a bar mu fara daga tarayyar najeriya ministocin kula da harkokin kungiyar kasashen wato afirka ta yamma ecowas sun kammala taronsa abuja inda suka tattauna akan batun halin siyasar yankin da kuma tsaro taron dai na zuwa a daidai lokacin da mulkin demokuraɗiyya ke fuskantar kalubale a yankin daga abuja wais abubakar idris na da ci gaban wannan rahoto a taron kwanaki uku da suka yi wanda shine karo na 91 inda suka tattauna akan batutuwan da suka shafi tsaro dimokuraɗiyya da ma ƙalubalen kuɗaɗen shiga da hukumar ke fuskanta. tun a ranar farko dai sun mai da hankali ne akan mahimman batutuwa na tsaro da matsalar nan ta katsalandan da sojoji ke yi a dimokuraɗiyar ƙasashe da dama. Umar Aliyu Tore shine shugaban hukumar ecos ɗin. It's not about resolving coup d'etat in one country. It ba batu ne na shawo kan matsalar juyin mulki a ƙasa guda ɗaya ba. Batu ne na shawo kan matsalar rashin tsaro da wanzar da zaman lafiya a yankin Afirka ta yamma. mun ga yadda sojoji da ke juyin mulki ke fakewa da cewa batu ne na rashin tsaro amma shi ma yana sukurkucewa kurkucewa ƙarƙashin mulkin sojan governance deteriorates under them. Wannan dai taro ne na share fage a kan abubuwan da za su faru a taron shugabannin ƙasashen ƙungiyar ta Ecos da za a yi a ƙarshen makon nan a Abuja. taron da batun halin da dimokuraɗiyya ke ciki a afirka zai mamaye shi musamman ma dai matakan da aka ɗauka a kan ƙasar jamhuriyar nijar da yunkuri na baya-bayan nan da sojoji suka yi a ƙasar saliyo na kifar da gwamnatin da bai nasara ba shugaban ecos din ya ce ba za su lamunci amfani da hanyar da ta saba tsarin mulki wajen sauya gwamnati a yankin afirka ta yamma ba To shin wani tasiri matakan da hukumar Ecos ɗin ke nanatawa zai iya yi ne bisa halin da ake ciki a yanzu? Farfesa Jibril Ibrahim manazarci ne a fannin dimokuraɗiyya da ke cibiyar bunƙasa dimokuraɗiyya da cigaban ƙasa da ke Abuja. Sojojin nan da suke juyin mulki a Nijar, a Burkina Faso, a gini suna yi ne don son kansu kuma a dalilan da suke bayarwa duk na bogi ne abin da muka fahimta shine batun tsaro yana daɗa lalacewa ne tun da su kai wannan juyin mulkin yunwa na ƙaruwa a duk ƙasashen nan na uku babu wani gyara da aka gani suka yi tun da suka hau wannan mulkin tun da farko taron ya duba batun matsalan rashin isassun kudaden gudanarwa ga hukumar ta ecos wanda ya sanya shugaban hukumar ta ecos bayyana cewa akwai bukatar ƙasashe su ƙara azama wajen ganin cewa an samar da kuɗaɗe domin kuwa suna karɓar haraji a matsayin ecos ɗin amma sai rijiya ta bayar guga kuma ta hana ambasada yusuf tugga shine ministan kula da harkokin ƙasashen wajen najeriya Ya ce dole ne mu yi la'akari da cewa bukatun al'ummun kasashen da ke ECOWAS na karuwa sosai a fannoni da dama, kama daga batun cinikayya tsaro da zaman lafiya, musamman kai da komowa tsakanin kasashen. Don haka suna bukatar sahihan shirye-shirye da za su kasance masu tasiri kai tsaye ga rayuwarsu. their Kwararru na bayyana cewa karuwar kutsan da sojoji ke yi waɗanda ke fakewa da matsalar tsaro babban barazana ce ga yanayin siyasar ƙasashen yankin Afirka ta yamma. Uwai Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya. Toma Dalla, Galibin 'yan Najeriya na bayyana damuwa sakamakon karancin cin hanci wato ƙaruwar cin hanci da rashawa da ke neman zama tarnaki ga cigaban kasar. ƙasar. albarkacin ranar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya wakilinmu na jihar filato da ke tarayyar najeriya abdullahi mai dawa kurgui ya duba yadda hukumomin najeriya ke ikirarin yaƙi da cin hanci da rashawa tsakanin al'ummar ƙasar ga kuma rahoton da ya aiko mana daga birnin jos tun dai a ranar 31 ga watan oktoba shekarar 2003 ce majalisar ɗinkin duniya ta keɓe rana ta musamman don duba matakai na yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa tsakanin ƙasashen duniya inda a najeriya baya ga kafa dokoki na hukunta masu zambatar ƙasar biye da kafa hukumomi da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa irin su afcc da icpc batun cin hanci da rashawa dai kullum sai ƙara samun gindin zama yake to koyaya masana shari'a ke kallon wannan lamari barista manir barau lauya ne masanin kundin mulkin ƙasa. Aikin ne ba a tsayawa a yi shi tsakani da Allah. Domin me idan mutum ya ga za a cin hancin sai ya ce to shi ma nawa za a bashi. Sai a bashi kasansa sai ya sa hannu sai ya koma wani tebur. To kaga an saci biliyan din amma kuma ya shiga hannun mutane ne da yawa. Kusan anan sai a shekara uku hudu ana ce ku kawo shaidu yau gobe jibi babu shaidu. Domin idan ba a ɗaura mutane ba a hukunci kowa zai ci gaba da yi ne. In kai magana zai ci a ai shi ma lokacinsa ne. ai wancan famsek shi ma ya wuce kuma ya koma har an je an bashi sarauta wani ma ya zama gwamna wani ya zama minista kaga shi ma ba zai zauna ba tarihi dai ya nuna yadda gwamnatin da ta gabata ta yi nasara kama manyan jami'an gwamnatin kasar ciki har da ministoci da tsaffin gwamnoni waɗanda ta samu da hannu dumu-dumu harkar karɓar cin hanci da rashawa inda wasu wasunsu ma kotuna suka zarta musu da hukunci na ɗaurin shekaru to amma a bisani sai gwamnati ta sako su da sunan ahuwa na tambayi alhaji bashir shu'aibu wanda da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum a najeriya ko shin me yasa hakan ke faruwa wato abin da yake kawo haka na farko siyasa akwai gwamna kamar jole inyame akwai gwamna dariye na jihar plateau shi kuma jole inyame na jihar taraba waɗanda an kama su kotu ta kama su da laifi an kama su an kulle su amma gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da belin su aka musu afuwa saboda me saboda siyasa wato abin da nake so mu fahimta a nan cin hanci da rashawa ya riga ya zama tsatso da ɓargo na ɗan najeriya domin waɗanda suke ciki yanzu suke aiki suke cin hancin to waɗanda suke jira su ma su shiga su ci hancin sun fi su yawa yan najeriya da dama na tambayin yadda za a ce shugabannin hukumomi da ke yaƙi da karɓan hanci da rashawa tare ma da masu kula da baitulmalin ƙasar kan fuskanci shari'a gaban kotuna sakamakon zargin cin hanci da rashawa don haka ne ma wasu ke tambaya kan yadda za a ce ita kanta gwamnati ke nokewa ta yin bayani kan yadda take sarrafa ire-iren kudade da take alfahari ta kwato su daga hannun waɗanda take zargi da cin hanci da rashawa. To koya 'yan Najeriya ke kallon ikirarin da gwamnatin ke yi na cewa tana yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya? Ni ne Umar Bature HMS Jos. Ni a tunanina ban ga hanyar da aka ɗauko na maganan cewa ana faɗa da cin hanci da rashawa a ƙasar nan ba. Dan ba da misali ga gwamnan babban banki Emefeli. An kama shi dumu-dumu da cin hanci da rashawa. Ya kamata a ce in aka ɗaure shi ma igiya sai ta saura. a shiga tana fita da nan wai yau shi ake ta kokarin wai a bada shi beli kuma akan a wanke shi ba mai laifi ba sunana alhaji garba wales maganar wai a ce an ɗauko maganar hanyar gyaran wai hanci da rasawa wallahi ba ɗauko ba daga gwamnoni 'yan majalisu ga baki ɗaya. masharhanta dai sun yi hasashe cewa najeriya kan yi hasarin biliyoyin naira a lokaci kankani a sakamakon cin hanci da karɓar rashawa wanda ya yi ka katutu tsakanin al'ummar ƙasar musamman ma jami'an gwamnati abdullahi mai da kurgui dw hausa daga jos najeriya. to madalla to nan gaba kaɗan za a ji cewa al'umma da dama sun wa karɓar katin zaɓen raba gardama na kundin tsarin mulkin ƙasar chadi amma kafin nan a wannan juma'a ce shugaban kasar nijar na mulkin soji janar abdulrahman chani ya kai wata ziyarar aiki a birnin lome na kasar togo inda ya gana da shugaban kasar ta togo fore yansimbe a cikin wannan tafiya dai shugaban ya tafi wato da babbar tawaga da ta haɗar da sojoji da wasu daga cikin makarraban gwamnatinsa wakilin mana ya mai salisu bakari ya duba mana muhimmancin wannan ziyara ga kuma rahoton da ya aiko mana. bayan kasashen mali da burkina faso da shugaban kasar ta nijar na mulkin soja brigadier janar abdulrahman chani ya ziyarta wannan shine karo na farko da shugaban na nijar ya ziyarci wata kasa ta ecowas a daidai lokacin da ake zaman tankiya da kungiyar ta yammacin afirka wanda hakan ya sanya a kasashe kamar su najeriya da benin suka kulle iyakokinsu ga kasar ta nijar ta sabili da takunkumin kare tattalin arziki da suka kakaba mata sai dai kuma har wa yau bayan mali da burkina faso kasar togo ce tun farko ta nuna karamci ga kasar ta nijar ta hanyar buɗa mata tashar ta ruwa sannan ta ce ba za ta yarda a bi ta sararin samaniyar ta domin a kai wa nijar hari ba lamarin da ya ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu to kowane tasiri wannan ziyara ta birgediya janar abdulrahman chani za ta yi ga halin da ake ciki a kasar ta nijar lawali habu musa jagoran gamayyar ƙungiyoyin fararen hula ne na maraɗi lalle wannan tahiya ta general tani a togo mu a namu tunani wani babban ci gaba ne cikin tahiyar ƙasar nan saboda sanin kowa ne shi shugaban ƙasar togo kowa ya san irin rawar da ya taka kan dattako an sha ɗauka shi a matsayin mai shiga tsakani kenan mu muna ganin wani ci gaba ne na zuwa sasanci tsakanin wannan ƙasa tamu da ƙungiyoyi wanda suka kagaba ma nijar takunkumi da isar sa birnin na tun da. sanyin safiyar wannan rana shugaban ƙasar ta Nijar na mulkin soja ya samu tarbo da jinjina daga 'yan Nijar da ke zaune a birnin Lome da suka je haya filin jirgi domin toza da shugaban nasu wanda a nan Nijar aka yi ta yada bidiyon ta shafukan sada zumunta shaida cewa shugaban ya je lafiya wanda daga bisani ya gana da shugaban na Togo Foria Singbe Na ji ra'ayoyin wasu 'yan ƙasa ta Nijar wanda suka furta nasu kalamai kan wannan ziyara. Ni suna na Yusuf Sumaila, rahi da zan bada biska wannan tahiya na Cani a Togo, kamar tahiya ne da zai kawo sasanci tsakanin Nijar da kasashen sai da yawo. rabi ta bar shi a matsayina na yar ƙasa sai ce gaskiya abun alfahari ne abun murna ne cani ya hita ya ta cikin ƙasa wadda ba ƙasashen da suka haɗa wannan kungiya ta su ba ta ios kina haka ne yana nuna cewa ita ƙasar togo duk da mamba ce a cikin sidiyawo wannan muguwar rawa da sidiyawo ta kenan tana takawa ita ba ta goyon bayan shi wasu kuma daga cikin 'yan ƙasar ta nijar na kallon shugaban zai taɓo batutuwa ne da suka shafi harkokin kasuwanci musamman ma kayayyakin 'yan kasuwan na Nijar da suke fuskantar tarin matsaloli sakamakon rufe musu tashar ruwa ta Kwatano da kuma iyakoki na Benin da Najeriya. Sa'adu ɗan rani Galmi cewa ya yi. shi muna da kyau da su da president na togo mu samu hanyar huta daga cikin wannan kangi da aka samu wanda ba bisa ka'ida ba shike tunda yan kasuwan mu suna samun matsala daga porkin benin mu samu wata tattauna cikakka wadda yan kasuwan mu suna command shi na zuwa port din togo muna samun hanya wadda ta burkina tana hituwa wadda za mu samu mu samu mahita wannan kangi da aka samu mu samu mahita tsakanin mu da yan uwan mu na sediyawu ko da shike mu ba mu zargin yan sediyawu kasashen duka gaba muna zargin shugabanni ne da suka ɗauki wannan mataki babban abin da ake jira dai daga wannan wannan tattaunawa shine na batun shiga tsakani da kasar ta togo ke yi don gani an samu walwale bakin zaren ta hanyar ɗage takunkumin a yayin babban zaman taron shugabannin kasashen na ecowas wanda za a yi ƙarshen wannan mako salisu bukari dw hausa daga yammai a jamhuriyar niger to madalla ana fuskantar karancin fitar masu karbar katunan zaben su a kasar chadi a daidai lokacin da kasar ke shirye-shiryen zaben raba gardama na sabon kundin tsarin mulkin nan da kwanaki kaɗan masu zuwa abdullahi maman amadu ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana kwanaki kalilan suka rage ga ranar zaben raba gardama domin tantance ra'ayin 'yan kasar na amincewa ko akasin haka ga sabon kundin tsarin mulki miliyoyin 'yan Chadi takwas ne ake sa ran su fito kaɗa ƙuri'a a ƙarshen makon gobe sai da tun a gabanin nan ana fuskantar rashin zumuɗi daga 'yan ƙasar wajen fitowa karɓar katukansu na zaɓe bayan da suka yi rijista a unguwar waliya kenan da ke da'irar birnin injamena ta tara a sansanin da aka keɓe na karɓar katunan zaɓen sun kasance a fayau ba kusan kowa a sansanin face masu tsaron su haka take hatta ma unguwar kare dis ɗaya daga cikin unguwannin da ke birnin injamena 'yan cadin da suka karbi katunansu a nan ba su wuce guda uku ba su ma dai tun da misalin karfe tara biyu daga cikinsu sun ga sunayensu amma kuma sun koma gida ba tare da katunansu ba sai dai guda daga cikin su mai suna maryam ta taki sa'a ta ce na yi ta kai da kawo a unguwanni da dama kafin na samu kati na a nan masu kada ƙuri'a da dama ne ke cikin irin wannan yanayi da na kasance a ciki na gaji matuƙa saboda hakan zan koma gida wasu masu rabon katunan dai yana ci gaba da sallamawa masu unguwanni katunan na zaɓe na jama'a saboda rashin zarafin yin tozali da waɗanda suka mallaki katin a inda wasu da dama kuma suka tarar da sunayensu a rubuce amma kuma aka kasa ganin katunan nasu sai dai sabanin maryam wannan mai suna diodone kulodum wani matashi ne da ya samu katinsa a unguwar kare ons da ke birnin injamena ya ce a shirye ke tsaf domin fitowa da ƙuri'a. Je suis vraiment content d'avoir ma carte de lettre Ya ce ina farin ciki da samun kati na a yau, kana ranar goma sha bakwai ga wata zan sauke nauyin da ya rataya a wuyana a matsayina na ɗan ƙasa. sabanin waɗanda ke neman ƙauracewa ni zan je in kaɗa ƙuri'ar a unguwar su kula duma ne dai ma'aikatan da ke kula da rarraba katunan zaben suka miƙa su a hannun masu unguwanni saboda rashin samun masu karɓar su daga hannunsu. su Kana guda daga cikin mazauna unguwannin mai suna Bilal Mumuni ya koka da yadda ake samun karancin masu zuwa karbar katunan su yana mai cewa ya ce akwai katunan jama'a jibge a nan amma kuma mutane sun ƙi su zo su karba wata matsalar kuma ita ce waɗanda suka dace su raba katunan sun ƙi su zo su raba su ga jama'a saboda haka rabon katunan sai ya koma aiki na ina kira ga mutanen unguwarmu da su fito karɓar katunansu na zaben na ranar 17 ga wannan wata za su kasance su ɗaya a gaban akwatin zaɓe don haka suna da 'yancin zaben na'am kan tsarin gwamnati ko kuma akasin haka idan suka ga dama euh, da ƙoƙarin da dw ta yi ta jin bakin hukumomi kan wannan batu na rashin fitowar jama'a karɓar katunan su da ma wasu kurakuran da ake fuskanta haƙar mu ta kasa cimma ruwa A ranar 17 ga wannan watan ne dai, 'yan kasar Chadi kimanin miliyan 8 da suka cancanci kada ƙuri'a za su fito zaɓen raba gardama a ƙoƙarin da ƙasar take na dawowa kan turbar demokuraɗiyya. To madalla gaida Abdullahi Mamman Ahmadu. Shirye-shirye sun kankama na gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙasar Masar. ƙasar da ta fuskanci barazana daban-daban kama daga batun tattalin arziki da kuma keta hakkin ɗan adam tana dai shugaban kasar abdul fatah al-sisi ya sanar da aniyar tsayawa takarar kasar ta wato masar usman shehu usman na dauke da ci gaban wannan rahoto masana dai na ganin cewa ba su da wani imani kan sabonta wa'adin abdul fatah al-sisi zai iya kawo sauyi a bangaren kyautata haƙƙin jama'a misali a yanzu maganan da ake ciki ɗaya daga cikin fitattun masu adawa da shi yana tsare a gidan yari wanda kuma dama yana takara ne don ƙalubalantarsa a zaɓen da zai gudana ƙarshen mako. Hisham Kasim shida magoya bayansa tuni suke kurkuku a ɗaure. Timoti/Kaldas. mataimakin daraktan cibiyar tahrir da ke kula da manufofin gabas ta tsakiya mai ofishi a washington dc ne akwai karancin dalilan da zai sa mutum ya amince cewar al sabon wa'adinsa za mu ga sauyi ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna matuƙar kukan halin ƙunci da ake ciki kusan yanzu adawa da gwamnati a Masar wani tashin hankali ne, inda yanzu aka tsare dubban mutane ba tare da tuhumar su kan laifin da ya sa aka tsare su ba. Sai dai duk da wannan ƙalubalen da ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a ke fuskanta. Amma ƙasashen yamma na matuƙar ɗasawa da gwamnatin Abdel Fattah al-Sisi. don haka ma kasashen yammacin duniya ba su cika sukar zaɓuɓɓukan da aka yi a masar a baya ba kuma lcc da sojojinsa sun fito a fili suna nuna irin musgunawar da suke yi ga duk wanda ke adawa da gwamnati amma faga shugabannin ƙasashen duniya suna kallon waɗannan sojoji a matsayin abokan tafiya wajen hana hargitsi a ƙasar christian akshraina mai bincike ne da ke jami'ar Roskilde ta ƙasar Denmark. Nach 2011 wo der Westen. Halin da ake ciki bayan zanga-zangar shekara ta 2011 inda da farko ƙasashen yamma suka yi ta tunanin cewa suna goyon bayan masu kawo sauyi ne sai dai a yanzu suna tsoron duk wani abin da zai tayar da rashin tsaro batun da zai kawo tashin hankali zai ƙara kawo 'yan gudun hijira ne. wanda kuma wani nau'i ne mai ban tsoro ga mahukuntan turai. Tuni dai shugaban ƙasar ta Masar ya kafa wani kwamiti don duba irin waɗannan yawan koke-koken da ake yi mata na rashin kare haƙƙin jama'a. To amma a cewar Ahmed Mifri, babban daraktan kwamitin kula da kare haƙƙin bil'adama da ke ƙasar Switzerland, irin wannan kwamitin dodorido ne kawai al-sisi ya yi a na idan aka sake zaben al-sisi ba zai haifar da wata sabuwar alƙibla ba sai dai a gabatar da wani yanayi mai alamar wanka da fitsari. Akasarin masu sukar gwamnatin Masar dai na cewa halin da ake ciki na yakin Isra'ila da Falasinawa. kusan zai ƙara ƙarfafa wa ƙasashen yamma dalilansu na ci gaba da ɗasawa da gwamnatin alƙahira yayin da kare haƙƙin jama'a zai ci gaba da shiga cikin ruɗu inda za a dunkufar da duk wanda ake ganin baya ra'ayin gwamnati. To da lagai da Usman Shehu Usman. yanzu kuma sai fagen wasanni inda wakilin abdulkarim muhammad abdulkarim ya duba mana halin da ake ciki a duniyar wasanni kama daga wanda ya nasara da kuma wanda aka lallasa har ma da musayar 'yan wasa kwanaki uku suka rage a gudanar da gagarumin bikin raba kyaututtuka ga gwarazan 'yan wasan kwallon kafa a nahiyar afirka da hukumar kwallon kafa ta afirka cup ke daukar nauyi wanda za a gudanar a birnin marrakesh na kasar maroko 'yan wasan da za a karrama a fannoni daban-daban sun haɗar da gwarzon shekara ɓangaren maza inda aka fitar da jerin 'yan wasa uku da suka haɗar da muhammad salah ɗan ƙasar masar na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta liverpool sai ashraf hakimi ɗan ƙasar morocco da ke taka leda a paris saint germain sai kuma victor osman ɗan najeriya da ke taka leda a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta napoli bangaren mata kuwa akwai asisa oshola ta najeriya da ke wasa a barcelona fembi gatlana ta afirka ta kudu da kuma racing louisville Babra Banda ta Zambia da kuma Shanghai Shangli. Kyautar fitacce mai zuwa na shekara za ta tafi ne ga Abdulhaq Bencika ɗan Algeria da Simba, Kuwali Ragragui na Morocco ko kuma Aliyu Sise na Senegal. fitaccen mai tsaron raga kuwa an zaɓi andre onana na kamaru da kuma manchester united da muhammad el shanawi na masa da al'ahli da yasin bunu na morocco da alhilal da cikinsu za a zaɓi gwani ɓangaren mata ma akwai kadida rimci ta morocco da as far da na dozi ta Najeriya da kuma Paris FC da kuma Andil Dlamini da Afirka ta Kudu da Mamelodi Sundowns. Yayin da aka fitar da jerin kasashe guda uku da a ciki za a zaɓi gwana da suka da Gambia da Morocco da Senegal a ɓangaren maza kenan. Ɓangaren mata akwai Morocco da Najeriya da Afirka ta Kudu. A wasan da za kara gasar Bundesliga a daren yau Hoffenheim za ta kara da Bochum yayin da gobe asabar kuma Wolfsburg za ta fafata da Freiburg ne ma wasan da zamu kawo muku sharhin sa kai tsaye sai kuma Frankfurt da Bayern Munich Dortmund da RB Leipzig a Premier Ingila gobe Palace za ta kara da Liverpool Manchester United za ta karba wancin Bournemouth sai Aston Villa da Arsenal La Liga da Spain kuwa Real Betis da Real Madrid a ranar Asabar Lahadi kuma Barcelona da Girona sai sira ƙasar Italiya a daren yau Juventus da Napoli a gobe kuma Atalanta da AC Milan da Inter Milan da Udinese sai fagen cinikayyar 'yan wasa da za a buɗe a cikin watan janairu mai kamawa a nahiyar turai inda manchester united ta ce a shirye take ta sayar da casemiro da rafael varane har ma da jadon sancho kamar yadda jaridar independent ta rawaito yayin da shi ko mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta arsenal mikel ateta ke yunkurin sayan dan wasa falhinha daga fulham kamar yadda jaridar miro ta rawaito manchester united da newcastle na kan gaba wajen ganin sun sayi dan wasa sargi girasi daga kungiyar kwallon kafa ta Stuttgart kuma dan asalin kasar Gini kamar yadda Football Insider ta rawaito. Yayin da shi kuma dan wasa Timo Werner dan kungiyar kwallon kafa ta Leipzig kungiyar ta nuna masa cewa a shirye take ta raba gari da shi idan haka ya nemi mafita a cikin watan Janairu mai kamawa. Inda ake raɗe-raɗin Manchester United da Real Madrid na shirin ɗaukarsa kamar yadda jaridar Bild a nan Jamus ta rawaito. Daga fagen tennis kuwa, 'yar wasan Birtaniya Emma Raducanu na shirin dawowa fagen daga bayan fama da rauni inda za ta fafata a gasar auckland a farkon watan janairu mai kamawa Tuma da lagai da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da labarin wasanni. Kazalika karshen rahoton nan namu yau kenan kuma kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirye-shiryen ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW a dakace mu.